Burkina Faso, Chad, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti. Lokacin da ake zayyana sunayen kasashen da suka bada cikakken haɗin kai domin soma zartar da yarjejeniyar kasuwancin da ƙungiyar tarayyar Afirka ta kullo da ita da nufin bunƙasa tattalin arzikin wannan nafiya. Kawo yanzu kasashe hudu ne suka saka hannu a kan takardun yarjejeniyar ta Zelekaf, to amma 27 daga cikinsu ne suka tabbatar da cewa sun shirya domin soma wannan sabuwar tafiya domin baiwa kasashen da ke jan kafa isasshen lokacin nazarin wannan tsari taron shugabannin kasashen afirka na jiya lahadi ya tsayar da ranar bakwai ga watan yulin 2020 a matsayin ta soma zartar da wannan yarjejeniya malam kalla hankurau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar kun ji an ce kasa yau 54 cikin 55 sun yi na amsun sun yi sun sa hannu to ai sai mu ce alhamdulillah ba kullum ake samun haka ba balle ga wani irin yarjejeniya wadda sai mutum ya yi kwankwanto kwarai shi gano wasu abubuwa harkar kwasuwanci cikin duniya allah ya sa afirka ta samu wanda ya iya sai dai ana cewa kasashe 27 ne zuwa yanzu suka yarda a yi wannan ratification ko eh. la ilaha illallah kun taba ganin yarjejeniya kahin shekara ta kewayo kasa 27 ta yi na'am babu yaushe za ta fara aiki ne yarjejeniyar za ta fara aiki an gaya muku nan da shekara guda za a fara fidda wannan kwastam ko ina. Shigar Najeriya a sahun waɗanda suka yi na'am da wannan yarjejeniya wani mataki ne da ake kallon sa da matukar muhimmanci a bisa la'akari da karfin tattalin arzikin da take take da shi a yammacin Afirka, yayin da wasu ke ganin a maimakon ci gaba, ƙasar za ta fuskanci asarar kuɗaɗen shiga. To amma makaddashin ministan harkokin wajen Najeriya Mustapha Suleiman na cewa gwamnatin tarayya ta ɗauki dukkan matakan kariya kafin ta yanke wannan shawara. An yi bincike akan wannan abu, kuma an yi nazari kwarai da gaske, kuma an yi shawara da mutanen da abin ya shafa. Sun nuna cewa e za a iya shiga, kuma idan aka shiga akwai abubuwa na musamman da mutanen najeriya za su karu da shi musamman idan ka duba cewa mu ne muke da yawan mutane mu ne muke da kasuwa wacce take babba mu ne kuma muke da mutane waɗanda suke da ƙoƙari da himma wajen harkokin cinikayya akwai matakai na kariya da aka ce za a sa a ƙasa Ƙasar Ghana ce aka zaba domin karɓar ofishin sakatariyar hukumar kula da wannan yarjejeniya ta Zelekaf yayin da ƙasar Eritrea da ke matsayin ƙasa ɗaya tilo da bata saka hannu a kan takardun yarjejeniyar ba ta buƙaci a bata lokacin tuntuɓar ɓangarorin cikin gidanta kafin ta yanke hukuncin ƙarshe. A yau Litinin da ke matsayin ranar ƙarshe a wannan haɗuwa shugabannin ƙungiyar AU za su yi taro da ƙungiyoyin ƙasashen yankunan Afirka irin su sai da yawo da sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.